Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba Yaku makiri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau Laraba, 16 daga watan Yuni shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Baballe da kanun labarai. A jiya talata a cibiyar tattara bayanan coronavirus ta jami'ar John Hopkins ta rawaito cewa waɗanda suka mutu sanadiyar cutar COVID-19 a Amurka sun haura mutum dubu ɗari shida. Iraki ta sanar a ƙarshen mako da ya gabata cewa ta gano wani katoton kabari da yake ɗauke da sauran sama da mutum ɗari da ƙungiyar 'yan ta'adda ta IS ta kashe a wani kamfani a Masul. yayin da shugaba joe biden ke shirin gana wasa ta farko da vladimir putin na rasha a yau laraba a jini ba fadar white house ta ce barazanar kuje domin neman kudin fansa zai zama muhimmin batu a tattaunawa tsakanin shugabannin biyu kanun labaran duniyar kenan aka saurara a cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin najeriya ta ce za ta iya cajin mai kamfanin twitter da haɗa kai wajen tarwatsa najeriya biyo bayan matsi da kasar ke fuskanta daga amurka muna kallon wannan matsi da gwamnatin amerika take ta yi akan maganar twitter din nan kamar yana nuna alamun suna da wani al'amari da suke son su cimma biyan bukata a kan najeriya gwamnan jihar kano abdullahi umar ganduje ya tattauna da manema labarai akan ayyuka da gwamnatinsa ke yi a jihar a wani bangare na bukukuwan ranar demokradiyya na bana muna fata harkar tsaro za ta zama harka ta kowa da kowa amma wannan al'amari gaskiya ya riga ya ɓaci sosai da sosai nan jihar kano kuma ka san muna ta kokari domin mu tabbata wannan abu bai ɓaci kamar yadda ya ɓaci a wasu wurare ba bayan haka murtala faruk sanyin na na tafi da shirinsa na baki mai yanka wuya to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe A jiya talata a cibiyar tattara bayanan coronavirus ta jami'ar John Hopkins ta rawaito cewa waɗanda suka mutu sanadiyar cutar COVID-19 a Amurka sun haura mutum dubu ɗari shida. Gida yadda aka fara tun daga lokacin da annobar ta fara watanni sha biyar da suka gabata. Yayin da adadin sabbin waɗanda suke kamuwa da COVID-19 da mutuwa kullum a Amurka ya yi ƙasa sosai a makonnin baya-bayan nan. Adadin tunatarwa mara adadi ne na adadin waɗanda annobar ta ɗauka kuma take ci gaba da ɗauka. Shugaban Amurka Joe Biden a ranar Litinin da ta gabata ya amince da yanayin da yake gabatowa yana cewa yayin da sabbin waɗanda suke kamuwa da mutuwa ya ƙasa sosai a Amurka akwai rayuka da yawa da suka salwanta kuma yanzu ba lokaci ba ne da ya kamata mu yi watsi da matakan da muka ɗauka na daƙile yaduwar cutar. A halin da ake ciki kuma a Birtaniya, minister Boris Johnson ya sanar a ranar Litinin da daddare cewa gwamnati za ta ƙara kusan makonni hudu na ranar da ta tsara na fita daga dokokin kulle daga ranar 21 ga watan yuni zuwa 19 ga watan yuli wanda za a cire dokokin kulle na covid-19 gaba ɗaya. iraki ta sanar a ƙarshen mako da ya gabata cewa ta gano wani katoton kabari da yake ɗauke da sauran sama da mutum ɗari da ƙungiyar 'yan ta'adda ta is ta kashe a wani kamfani a mosul birni na biyu mafi girma a arewa maso yammacin iraki jami'an sun yi amannar cewa ragowar fursunonin 'yan shi'a ne da kungiyar ta kashe a 2014 kungiyar masu tsatsauran ra'ayin sun kashe sama da mutum 600 a kamfanin daraktan gidauniyar tunawa da waɗanda suka mutu bisa dalilin addini ta gwamnatin iraki ziya karim ya ce katon kabarin na waɗanda suke zaune ne a gidan yarin badoj mayakan ayar suka kashe su bayan da suka karɓa iko da gidan yarin an kammala matakin farko tare da tono waki 123 labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yayin da shugaba joe biden ke shirin wasa ta farko da vladimir putin na rasha a yau laraba a geneva fadar white house ta ce barazanar kuce domin neman kuɗin fansa zai zama muhimmin batu na tattaunawa tsakanin shugabannin biyu kafin shekaru biyu da suka gabata ana ganin kutse domin neman kuɗin fansa galibi a matsayin laifin da ya shafi harkokin kuɗi batun da wuya ya mamaye ganawa ta farko da za a yi fuska da fuska tsakanin shugabannin rasha da na amurka amma batun ya watsu zuwa gaba-gaba a fagen siyasa a watan da ya gabata bayan da masu aikata laifuka ta hanyar intanet da ake ji suna aiki a rasha suka da hanyoyin sadarwar babban kamfanin bututun mai na amurka da kamfanin sarrafa nama wanda suka nema da karɓar miliyoyin daloli a matsayin fansa. an jima kaɗan baballe zai kawo sauran labaran duniyar a yayin da gwamnatin najeriya ke ci gaba da fuskantar matsi daga gwamnatin amurka na ɗage haramci akan twitter gwamnatin najeriya ta ce za ta iya cajin mai kamfanin twitter da haɗa kai wajen neman tarwatsa kasar wakilinmu na Legas baban gidan jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani wani kididdiga da wata cibiya mai suna netblocks ta fitar ya nuna cewa najeriya ta yi hasara kusan naira biliyan 25 a kwanaki goma da haramta amfani da twitter a najeriya to sai dai kuma masana sun bayyana shauku game da wannan kididdiga Dr. Dauda Muhammad Kwantagora wani masanin tattalin arziki ne a Najeriya wanda kuma ya nuna shakkunsa game da wannan kiyasi da ke nuna cewa gwamnatin Najeriya na hasara game da dakatar da amfani da Twitter ga 'yan Najeriya. Wannan hasashe ko kuma bayani da wata kafa ta bayar cewa Najeriya ta yi asaran kusan dala miliyan dubu biyu da ɗari hudu a sabili da dakatar da wannan kafa na sadarwa wato Twitter. A gaskiya wannan bayani abu ne wanda zaka sake duba duba shi saboda idan ka duba za ka ga cewa najeriya tukuna ma su wane ne suke amfani da wannan kafa kuma wani irin kasuwanci ake yi da shi idan ka duba za ga wannan kafa ne fa ta sadarwa da kuma sada zumunta wanda waɗansu waɗanda suke da kwarewa ko kuma suke da sha'awan harkokin ah, kimiyya suke amfani da shi kuma wurin tallata kayansu kuma sannan wannan tallan in ka lura ba talla ba ne kamar na talabijin ko na rediyo wanda yake da masu sauraro da yawa sai idan kai ma kana da irin wannan ah, shafi sannan zaka ga a irin tallan da ake yi na wayannan masu shafi din ko kuma idan kana sha'awan wani sai ka je ka bincika sannan sai ka shiga to ko masu fafutukar kare hakkin bil adama za su ce game da matsi da gwamnatin najeriya ke sha daga gwamnatin amurka na dage wannan haramci kwamnar musa jika jami'i ne na kungiyar amnesty support group a najeriya muna kallon wannan matsi da gwamnatin amerika take ta yi akan maganar twitter dinnan kamar yana nuna alamun suna da wani al'amari da suke son su cimma biyan bukata a kan Najeriya. Saboda idan ka tsaya ka lura ya kamata su ɗauki mataki ne tun lokacin da mai fafutukan neman ƙasa eh, kafa ƙasan Biafra yake ta rubuce-rubuce wanda yake na kawo wargajewan haɗin kan ƙasa ko kuma na eh, raba kan ƙasa ga baki daya so saboda haka anan mu muna kallon cewa ya kamata ita gwamnatin najeriya ta faɗakar da ita gwamnatin amerika halin da take ciki musamman abin da ya shafi tsaro dinnan saboda duk ƙasa ta duniya ba ta zama hakan nan babu ba ta da tsari nata wanda zai taimake ta kuma kawo mata zaman lafiya da kuma tsaro din. Suka na baya-bayan nan wanda taimakiyar sakatariya a ma'aikatar harkokin wajen Amurka mai kula da nahiyar Afirka Mrs. Akuna Cook ta fitar na cewa matakin da gwamnatin Najeriya ta ɗauka na dakatar da Twitter bai dace ba musamman ga ƙasa irin Najeriya mai bin tafarkin demokradiyya. To sai da kuma a yanda gwamnatin Amurka ke ci gaba da matsa gwamnatin Najeriya na ɗage wannan haramcin ko a ranar talatin nan ministan yaɗa labaran Najeriya Alhaji Lai Muhammad ya jaddada kudurin gwamnati na ci gaba da amfani da wannan haramci inda yake zargin mai kamfanin na twitter jack dorsey da cewa za a iya cajinsa da hannu a laifuka da suka shafi almubazaranci da hasarar dukiyoyi da rayuka da ya faru a lokacin zanga-zangar air sars wanda aka yi a shekarar ta gabata alhaji da muhammad da ya ce a bayyane yake mai kamfanin twitter ya taimaka wajen tattara kuɗi ta hanyar bitcoins ga masu zanga-zangar air sars a Najeriya. Babin ya ci firin Amurka daga Najeriya. A gaida baban gidan jibirin da wannan rahoto. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga baban dauke da sauran labaran duniya. Saudiya ta zartar da hukuncin kisa kan wani matashi da aka yanke wa hukunci bisa zarginsa da hannu da adawa da gwamnati da 'yan tawayen shiya marasa rinjaye suka yi. Abin da ya sa kungiyar kare haƙƙin dan adam ta Amnesty International ta ce, sharar da aka yi masa ta kasance mai cike da kurakurai. Sai dai babu tabbas ko an kashe matashin mai shekara 26 saboda laifukan da ya aikata a matsayin karamin yaro. Kungiyar kare haƙƙin dan adam din ta ce, Takardar tuhuma ba ta nuna ainihin kwanan watan da ake zargin ya aikata laifin ba. Gwamnati ta ci gaba da cewa an yanke masa hukunci kuma an kashe shi saboda laifukan da ya aikata bayan ya haura shekara sha tara. A lokacin da ake tsaka da zanga-zangar juyin juya hali a kasashen larabawa, jami'an tsaron Saudiya sun murkushe zanga-zangar 'yan shiya a kasar mai arzikin mai da ke yankin gabas ta tsakiya, kuma hukumomi sun aiwatar da hukuncin kisa da yawa ga waɗanda suke da hannu a lamarin. Wani fitaccen ɗan takara a zaben shugaban ƙasar Iran ya yi kira jiya talata da inganta tattalin arziki da dangantakar siyasa da ƙasashen yammacin duniya. Babban ƙoƙarin da yake yi na jan hankalin masu kada ƙuri'a masu ra'ayin kawo sauyi kwanaki kaɗan kafin zaben. Tsohon shugaban babban bankin Iran Abdul Nasir Himati yana daga cikin 'yan takara bakwai da aka bawa dama zai shiga zaben ranar Juma'a. ba shi da wata alaka da hukuma da kuma kowane bangare na siyasa amma yana sanya kansa ne a matsayin ɗan takara da zai iya kawo masu kada ƙuri'a da suke da tsaka-tsakin ra'ayi da masu neman sauyi me yasa za a samu shinge ga ɗaurewar zaman lafiya aka tambayi himati yayin da yake jaddada cewa ci gaba da samun zaman lafiya a duniya da yankin ya ta'allaka ne da niyyar amurka da gina yadda tare da jamhuriyar musulunci ya maimaita kiraye-kiraye na komawa ga yarjejeniyar nukiliya da tahiran ta yi a 2015 da manyan kasashen duniya masu karfin fada a ji yana cewa idan har ya zama shugaban kasa sake farfado da yarjejeniyar da kuma sassauta takunkumi zai kasance hakika yana ɗaya daga cikin abubuwan da zai fi bawa fifiko. labaran duniyar kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc batun sha'anin tsaro tarin basu suka yan fansho tura ma'aikatan gwamnati zuwa ajujuwa domin koyarwa a makarantu da kuma aikin shimfiɗa layin dogo na zamani na daga cikin manyan batutuwa da gwamnan kano ya amsa tambayoyin manema labarai a kansu a wani bangare na bukukuwan demokaradiyya na bana daga kano ga rahoton mahmud ibrahim kwali Da maraicen jiya ne dai gwamnan na Kano ya yi wata ganawa da manema labarai a Kano kuma ya amsa wasu tambayoyi daga gare su. Sababbin jami'an nan sun yi alkawari za su yi aiki tukuru kuma ga wani sabon abu ya fito yanzu na wa community policing wato shine sa al'umma a cikin harkar tsaro musamman ma wajen ba da samo labari. Saboda haka muna fata harkar tsaro za ta zama harka ta kowa da kowa amma wannan al'amari gaskiya ya riga ya ɓaci sosai da sosai. To nan jihar nan jihar kano kuma kasan muna ta kokari domin mu tabbata wannan abu bai ɓaci kamar yadda ɓaci a wasu wurare ba. Dr. Abdullahi Umar Ganduja kenan dangane da taɓarɓarewar lamuran tsaro a Najeriya. Kazalika gwamnan ya fayyace dalilan da suka sanya ya nemi a kafa sansanonin jami'an tsaro a dajin falgore da ke yankin kudancin kano lokacin da aka farma dajin sambisa na ga shugaban kasa muhammadu buhari na yi hasashe cewa idan an baza su an fasa su a can to za su shigo dazuzzukan najeriya su zauna mu ko muna da babban daji wanda ake kira falgore dajin falgore saboda haka ina so ya bani dama mu yi sansanin wato horar da sojoji a cikin wannan daji mun kashe biliyoyi a cikin wannan daji a yanzu haka akwai gine-gine da yawa kuma sojoji sun fara koyar da kananan sojoji kuma mun hada karfi da karfe tsakaninmu da jihar kaduna da jihar bauchi gwamnan ya yi karin bayani game da manufar gwamnati ta mayar da ma'aikatan gwamnati su fiye da dubu biyar zuwa makarantun jihar domin su koyar a ajujuwa. Mun yi kuduri na cewa ilimi kyauta, ilimi dole daga matakin firamare har zuwa na sakandare. To saboda haka muka fullo da hanyoyi na tattara kuɗi domin mu inganta wannan abu musamman ma ƙara yawan ajujuwa. Mun yi bincike mun ga muna bukatan malaman makaranta da yawa. To kaga idan ka duba wannan zaka ga cewa ɗaukar sababbin malaman makaranta wajen dubu biyar kasan karin kuɗi ne sosai da sosai muka ga cewa to ai ma'aikatan gwamnati a gaskiya ma sun yi yawa to amma babban matsalar ne in ka ce za ka rage ma'aikata kuma to magana tausayi za ta shiga magana tsaro za ta shiga duk to kaga wannan babban matsala ce saboda haka to mafitar ne. tun da yake akwai ma'aikata waɗanda yake suna da ilimin koyarwa muka ce to shi kenan su koma cikin aji dama dai muna biyan su albashi a yayin zantawar gwamnan na kano ya yi bayani daidai gwargwado akan manufofi da aikace-aikacen da gwamnatinsa ta yi cikin shekaru shida da suka shuɗe a ɓangarori daban-daban na rayuwar bil'adama amma dr abdullahi umar ganduje ya yi ƙoƙari matuƙa wajen kaucewa yin tsokaci akan kusan dukkanin batutuwan da suka shafi siyasa kamar batun magajinsa a kujerar gwamna da mutumin da zai goyi baya a takarar shugabancin Najeriya a shekara ta dubu biyu da ashirin idan Allah ya kai mu. Kazalika gwamnan na Kano ya ƙi yin bayani mai faɗi a kan sarƙaƙiyar da ke cikin asusun fansho na jihar Kano da batun ba da 'yancin kuɗi ga ƙananan hukumomi da ɓangaren shari'a da kuma majalisun dokoki na jihohi da sauran muhimman batutuwa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To a gaida na kwari da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma da 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. shin menene dalilin da ya sa a yanzu 'yan arewacin najeriya suka soma goyon bayan fafutukar da wasu sassa a kudancin kasar suke yi na ballewa daga kasar tura ce ta kai bango ya har wasu suke tunanin cewa ma a raba kasar jama'a assalamu alaikum a can baya dai jama'ar arewacin najeriya na kalubalantar duk wani yunkuri ko fafutuka ta raba kasar duk kuwa da cewa wasu bangarori a kudancin kasar sun daɗe suna fafutukar ɓallewa domin kafa nasu ƙasashe. fafutukar da ta fi shahara dai ita ce ta 'yan kabilar ibo waɗanda suka daɗe suna fafutukar kafa ƙasar biafra tun a shekarun 1960 duk da yake dai gwamnatin najeriya a lokacin ta sami dakile wannan fafutukar biyo bayan yakin basasa to amma kuma yanzu haka wasu ƙungiyoyi a yankin kudu maso gabashin najeriya suna zafafa wannan fafutuka musamman kungiyar nan ta fafutukar kafa kasar biafra wato ipob ko baya ga wannan ma akwai wasu kungiyoyi a kudu maso yamma waɗanda su kuma suke hankoron kafa kasar oduduwa ta yarbawa zalla to sai dai saɓanin lokacin da ya gabata a yanzu 'yan arewa da dama ma sun fito karara suna nuna goyon bayan su ga fafutukar da wasu ke yi na raba najeriya musamman a wannan lokaci da kasar take fama da rashin lafiya na kalubalen tsaro a dukkan sassan kasar ko a makon da ya gabata wata haɗaɗɗiyar ƙungiyoyin matan arewacin najeriya sun gudanar da wata zanga-zanga suna kira ga gwamnati da ta saurari bukatun masu neman ɓallewa baya ga sauran ƙungiyoyi na dattawa da matasan arewa waɗanda su ma suka nuna goyon bayansu ga masu son raba ƙasar. Nasura Ashir Sharif shine shugaban haɗakar ƙungiyoyin matasan arewacin Najeriya. Mun magana da wasu dukkanin sarakunan mu na arewacin Najeriya da manyan mutane inda muka nuna musu hatsarin ci gaba da zama da kabilar Ibo a matsayin 'yan Najeriya. So abin da muka yanzu shine mun kai kukan inda yake da su ne suke da haƙƙin yin abin da ya kamata. Wato mun kai takardu ga majalisar ƙasa inda muka nuna musu Muhimmancin su dakatar da maganar wannan gyaran kundin tsarin mulki da suke yi na 1999 su mai da hankali wajen ceto kasar daga rugujewa sakamakon wannan kabila ta ibo da suka dauki makami suke yakar gwamnatin najeriya suke yakar mutan najeriya su mai da hankali wajen kirkiro wani mafita daga kundin tsarin mulkin najeriya inda za a cire mutanen daga sannan a basu kasarsu su tattara su koma can ƙasa su zauna mutane su zauna lafiya shine abin da muka yi su dakatar da wannan gyara da suke domin ba za ka je ka yi gyara na kundin tsarin mulki da wanda shi bai ma yadda da ƙasar ba ai ka ga tibka da warwara kenan ko kitso da kwarkwata mafi alheri shine su ba sa sa najeriya sun ce su ba 'yan najeriya bane. kuma ba faɗa suka yi ba daga aikinsu sun ɗauki makami a 1967 sun yaƙi ƙasar nan tsawon wata talatin ana yaƙi da su a kan su sun balle sun yi ƙasar su suka kuma ɗaukar makami a 2017 ƙarƙashin wannan yaron nan dukanu suka dinga kashe jami'an tsaro da wasu ƙabilu musamman mutanen arewa da ke yankin su yanzu a 2021 sun ɗauki makamai suna rugurguza duka wasu eh, hukumomi na 'yan sanda suna kashe jami'an soja da ɗan sanda da kwastan da immigration na ƙasa suna kashe jami'an hukumar zaɓe suna ruguza hukumomin zaɓe a yankunansu suna kuma kashe mu mutanen arewa mazauna wannan yankinsu kaga kowa ya san wannan abu da gaske suke yinsa to da a bar ƙasa ta shiga yaƙi ta ruguje cikin yaƙi gara a zauna a ƙirƙiro doka a cire su wannan shine alheri ga ƙasar nan kuma shine muhimmin aikin da ya kamata su yi domin ƙasar ta zauna lafiya mu ba ma son yaƙi kuma ba za mu shiga yaƙi ba kuma suka tafi ba za mu yadda ƙasar najeriya a ce za a zo a iya rabiyun wannan abin ko dawo da su ba ko kuwa wata mu'amala ta diplomasiya tsakaninmu da su daga nan zuwa shekara ashirin ban yadda san mace wata mu'amala ta diplomasiya da su ba da da biza ta shiga kasa da kasa mu ba masu da su so da haka zai su yi kasar su su ban mu ne kasar mu su zauna lafiya mu zauna lafiya abin da mu muke so kenan to sai dai fa ba dukkan yan yankin na kudu maso gabas ko kuma yan kabilar ibo ne ke goyon bayan fafutukar ballewa ba in ji tsohon gwamnan jihar imo kuma dan majalisar dattawan najeriya mai wakiltar jihar yanzu haka roches okorocha wannan kuma ai ta zuba kamar magana yara ba zai yiwu ba a kaina ina za su je yanzu misali ka ce roches yanzu ga yara na a roches foundation da suke kano sokoto bauchi yola zaria da kuma jos ina da yara yanzu sun kai wuce dubu goma sha biyar yawaninsu yara hasawa da fulani yanzu ka ce araba a samu barkawa ina zan kai su ka ce doki passport zuwa kano ali so ka ba zai yiwu ba mu da muna so kasar na ta zo damuwa mu na kasar na akwai talauci gaskiya duk tambayoyin da ka yi mun ko daga nan zuwa gobe har zuwa gata jibi to masala mu kasar namu akwai talauci to haka daina talauci da rashin adalci a kasar nan da yaudara na siyasa to kaga an samu zaman lafiya su iya daya ne ka san wani abun da kuna faru ba ka suka doke ta ba fa wallahi ba haka suka doke ta ba ibo dai ba haka suka doke magana nan ba suna magana a raba ko kuma magana a barka din na ko ga kaka da ta araba din na shine shine har yanzu suna da kasuwanci a sarkano suna da sokoto suna da katsina ba ku tohi ba kuna kuna a araba eh na yiwa wanda dai ba ta ba ba ta ba kawai duk ku bai magana nan sai asala ka sa cikin duk magana magana wasu 'yan siyasa a arewacin najeriya ma na ganin raba kasar ba shine mafita ba muktar ishaq ya kasai wanda kuma shine kwamishinan ayyuka na musamman a jihar kano na daga cikin masu wannan ra'ayin amma na tambaye shi shin ko me yasa a yanzu wasu 'yan arewa suke goyon bayan raba kasar ta iya tura ce ta kai bango yasa har wasu suke tunanin cewa ma a raba kasar amma duk mutumin da yake ma abocin hankali ya san abin da yake yi ko dan arewa ko dan kudu ba zai so a ce an raba najeriya ba sabili da idan ka kalli yadda zamantakewar take da yadda mu'amalar take to ta yaya za ka raba kasar ka ɗauka ma za a zo a zauna ne akan tebur a yi magana ba magana ce ta a yaƙi a kashe wani a kashe wani ba akwai mutane da suke 'yan kabilar kudu ko ba inyamuri ko bayarabe ko ɗan wani yare dai ya zo ya tashi an haife shi a arewacin najeriya ya girma a arewacin najeriya ya yi gida a arewacin najeriya ya yi karatu a arewacin najeriya yana da sana'a a arewacin najeriya yana da gida ko gidaje a arewacin najeriya idan ka ce yau an raba ƙasar nan ina za shi haka malam bahaushe ko bafulatani ya yi ƙarfi a kudancin ƙasar nan ya hayayyafa ya yi arziki daidai bashin gwargwadon irin wannan allah ya bashi an cuɗanya an riga an zama ɗaya bai ma san kowa a arewacin najeriya ba idan ka zo ka ce a raba ƙasar nan ina za shi to amma saboda abubuwan da suke faruwa saboda yara ƙanana musamman 'yan kabilar ibo wa'inna suke ta ƙarajin ko kuma kartar ƙasa cewa a raba najeriya ko ta halin kaka har suna kashe-kashe ina zaton ba su da tarihi na abin da ya faru a lokacin yakin biafra na farko da aka yi inda suna da tarihi da irin abubuwan da suka faru da an kace musu su zo ma yanzu a raba najeriya ba za su yadda ba yanzu ka ɗauki malam bahaushe da yake zaune a kudancin najeriya a kowane loko da sako yake in ka je za ga mafi yawanci sana'ar da yake ma kasashiya ce ba wata sana'a ku zo mu gani ba ce amma idan ka ɗauki ƙabilun nan musamman inyamurai idan ka zo arewacin najeriya su yanzu yadda suka zo suka zama sun yi reshe sun yi saiwa sun miƙe sun yi ganye sun yi wato bishiyar ta miƙe sun yi baza arzikinsu irin manya-manyan gidaje manya-manyan shaguna manya-manyan sana'o'i manya-manyan kamfanunuka da suka mallaka a arewacin najeriya in ka ce musu su tashi su koma can ƙasar tasu inda suke tunanin araba din su ba ma za su fara ba sai wa'annan abubuwan da ya kamata dan adam ya gane su wa'annan da suke hasashe ko suke wannan shirman suke ɗaukan wannan matakan idan aka ce za a zo a ɗauki mataki irin wanda su suke ɗauka ai za su fi kowa wulakanta za su kuma kowa asara saboda haka babban abin da ya fi dacewa su yi shine su sa hankali ya dawo ya karkato da tunaninsu ya ɗora su a kan layin zaman lafiya da kasancewar najeriya a matsayin kasa daya al'umma ɗaya shine babban abin da zai ba da ci gaba da zaman lafiya ce kuma zai fi ba da ci gaba da yalwa da tattalin arzikin ƙasar nan ya miƙe. nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Shamsiyya Hamza da Muhammad Hafiz Baballe. Cuba Hero ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. Kama da la'agaida na Sanyinna Da haka ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. A jiya talata a cibiyar tattara bayanan coronavirus ta jami'ar John Hopkins ta rawaito cewa waɗanda suka mutu sanadiyar cutar COVID-19 a Amurka sun haura mutum dubu ɗari shida. Gida yadda aka fara tun daga lokacin da annobar ta fara watanni sha biyar da suka gabata. yayin da adadin sabbin waɗanda suke kamuwa da covid-19 da mutuwa kullum a amurka ya yi ƙasa sosai a makonnin baya-bayan nan adadin tunatarwa mara adadi ne na adadin waɗanda annobar ta ɗauka kuma take ci gaba da ɗauka iraki ta sanar a ƙarshen mako da ya gabata cewa ta gano wani katoton kabari da yake ɗauke da sauran sama da mutum ɗari da ƙungiyar 'yan ta'adda ta is ta kashe a wani kamfani a masul birni na biyu mafi girma a arewa maso yammacin iraki jami'an sun yi amannar cewa ragowar fursunonin 'yan shi'a ne da kungiyar ta kashe a 2014 kungiyar masu tsatsauran ra'ayin sun kashe sama da mutum 600 a kamfanin yayin da shugaba joe biden ke shirin gana wasa ta farko da vladimir putin na rasha a yau laraba a geneva fadar white house ta ce barazanar kutse domin neman kuɗin fansa zai zama muhimmin batu na tattaunawa tsakanin shugabannin biyu kafin shekaru biyu da suka gabata ana ganin kutse domin neman kuɗin fansa galibi a matsayin laifin da ya shafi harkokin kuɗi batun da wuya ya mamaye ganawa ta farko da za a yi fuska da fuska tsakanin shugabannin rasha da na amurka saudiya ta zartar da hukuncin kisa kan wani matashi da aka yanke wa hukunci bisa zarginsa da hannu da adawa da gwamnati da 'yan tawayen shiya marasa rinjaye suka yi abin da ya sa kungiyar kare hakkin dan adam ta amnesty international ta ce karar da aka yi masa ta kasance mai cike da kurakurai dai babu tabbas ko an kashe matashin mai shekara 26 saboda laifukan da ya aikata a matsayin karamin yaro masu sauraro a nan ne kuma muka kawo karshen shirin namu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan mu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shirin yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya da gabatar da shirin da kuma cuba hero ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na wannan safiyar baba ya koma makiri da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc nake cewa a huta lafiya salamu alaikum